bayan wannan ya ku yan uwa ya ku musulmi mu ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada mu bari mutuwa ta iso kanmu face muna kan musulunci ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu masa da'a mu nemi abin da Allah ya mana baiwa da shi na alkhairi da falala a cikin waɗannan kwanaki goma masu fifiko masu daraja su ne kwanaki goma na watan zulhijja wanda Allah ya rantse da su cikin alkur'ani ya ce walfajiri ina rantsuwa da lokacin alfijir walayalin ashar Allah ce ina rantsuwa da kwanakin nan dararen nan guda goma malamai suka ce su ne kwanaki goma na zulhijja wanda idan Allah ya kai mu juma'a mai zuwa muna sa rai cewa mun shiga cikin waɗannan kwanaki guda goma wanda kwanaki ne idan mutum yana da niyyar layya to daga ran nan ba magana go ba yankan kumba wasu abubuwa da yawa da ake duk ba a yi malamai sun karantar da mu waɗannan abubuwa a cikin littafan fikihu kuma duk 'yan uwa sun sani sun haddace kenan ya kamata musulmi ya kiyaye daga zuwa ranar juma'a muna sa ran an shiga waɗannan kwanaki Allah ka sa mu kai Allah ka sa mu shiga da imani ka ba mu ikon amfana da su ya ku uwa waɗannan kwanaki da suke zuwa suna dawowa gare mu wanda a waɗannan kwanaki garin maka mai daraja yake karɓan baƙin Allah baƙi ne nawa baƙi ne na Allah wato ina mai tabbatar maka ba ka sanin masu aikin hajji suna da daraja sai kaga yadda ƙasar saudiya take mutunta mahajjata soja a saudiya an mai tarbiyya cewa kai da ka zo aikin hajji ba bakon sarkin maka ba ne ka wuce nan bakon allah ne wanda ya mutunta bakon allah wa ya mutunta allah ya mutunta kaga wanda suka san allah ko idan mutum ya zo aikin hajji an koya wa ɗan sanda an koya wa custom an koya wa immigration mutunta mahajjaci nan ne za ka ga ɗan sanda mai aninai yana ɗaukar kayanka yana wahala da shi nan ne za ka ga kwastom mai matsayi ya mai da kansa ƙasa yana maka hidima don ba da kai yake ba so yake Allah ya kalli wannan aikin nashi masa rahama wani zai ce ruwa zai ta bayarwa sadaka ga masu aikin hajji don shi ma ya karbi bakin Allah ya samu shiga a wurin Allah wani zai nemi alfarma a bashi dama ya aje motar abinci don ya taimaka wa masu aikin hajji baƙi ne na Allah ya samu lada wani ya kawo motar jigila wani ya ce zai bada wurin kwanciya kowa yana da abin da yake yi wannan aiki <clears throat> na alkhairi aikin mutunci da karamci haka larabawa suke kafin aiko annabi muhammad akwai gidan da su suke bada ruwa ko da kofin ruwa ka bayar a aikin hajji sai kun yi faɗa don ka shigo gonarsu akwai masu ba da abinci akwai masu ba da wajen zama kowa da abin da yake kuma yana alfahari da abin da gidansu yake yi mu kuma muna alfahari da rowa eh? muna alfahari da rowa muna alfahari da kwambo muna alfahari da nuna mu mun isa mun tara kuɗi su kuma suna alfahari da aikin alheri kaga ai da mu da su kamar nisan sama da ƙasa wannan na alfahari da aikin kwarai wannan na alfahari da rowa malam bambancin a fili yake Allah ya gyara zukatanmu mu ko a Najeriya mahajjata wulaƙanta su ake yi a ɗebe su ba tsaro na kirki a kai musu hari kamar yadda ya faru a Sokoto tsaro na kirki babu ɗan sandan da suke kare su sun yi rawar gani waɗanda suka mutu Allah ji kansu 'yan sanda suka tsaya tsayin daka suka yi fada da 'yan ta'addan har aka kashe 'yan sanda guda uku kamar yadda bayani ya zo kaga wannan sun kyauta domin sun yi amanar da aka ɗauke su na tsare rayuka sun tsare har ma su sun rasa ransu garin tsare rayuka kaga haka ake so amma dai a ƙasan nan bai kamata ce an ɗauko mahajjata ba wani yana ganin wallan su har kai musu hari ya nuna maka ƙasa akwai matsala eh mahajjaci to idan rundunar soja za a sa don su kare shi ya kamata a sa ya cancanci haka Allah ya gyara zukatanmu don haka ya ku 'yan uwa masu daraja a wannan lokaci ne mutane suke bakunta garin makka abinda zai abinda kusan ni dai ya burge ni alhazai na farko da suka zo daga kasar indonesia ko suka fara sauka sarkin makka mun sani salmanu baya da lafiya yana gida wannan babban dan nasa wanda kullum ake kulla masa sharri eh, yariman saudiya ya yi kaza wallahi mafi yawan abin da ake faɗi ƙarya ne sharri ne kawai na 'yan shi'a da Yahuda da makiya Allah akwai abin da ya yi ɗin amma ka yi bincike mafi yawa ƙarya ce ya za a yi a ɓata shugabannin saudiya ya za a yi a ɓata mutuncinsu malam abin da suke musulunci ba ka sani ba sai ka je ka bincika amma ka je ka bincika ka ga cewa na ƙasar ku suna kwatanta ɗaya bisa ɗarinsa ka je ka duba wannan matashin da kansa ya zo filin jirgi aka sauke alhazai na farko da kansa aka ɗebi kayansu aka kai su masauki ya tabbatar cewa ce to yadda kuka ga na yi sauran mahajjatan da za su biyo baya haka za ku yi masu to kaji buko a najeriya idan ka ga shugaban ƙasa ko su manya a filin jirgi to wata mace ce za ta zo tsirara kawai wata mara mutunci ce za a tara amma ko kashe mutane aka yi shugaban ƙasar bai zuwa manyan masu faɗa a ji ba su zuwa mafi yawa ba su zuwa bai dame su ba to kaji ana wani magana wai yarima eh, kaza gara shi da namu mu da za a kawo mana shi ya ɗauke wayan na a maida can ko da yake ba za mu musu wannan fatan ba Allah gyara zukatan mu. to dai mutane za su yi ta zuwa daga nisan guri dan su halarci wuraren amfani su ambaci sunan Allah akan abin da muka azurta su na abin hawa wani akan raƙumi wani akan keke wani akan mashin da sauransu ya kai bawan Allah ka yi amfani da waɗannan kwanaki goma na watan zulhijja wajen aikata alkhairi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a kwanakin duniya gaba ɗaya <clears throat> kwana ɗari uku da ainihin sittin na shekara to babu kwanakin da suka fi wannan goman falala kwanaki ba kwanakin da suka fi wannan goman da ke zuwa falala magana ba ta wasa ba ce domin ta fito ne daga ofishin manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka amfana da waɗannan kwana goma saboda falalarsu to me ya kamata in yi kai ta karatun alkur'ani kana tilawa yi ta azumi litinin alhamis in kana da dama da sauran kwanakin da za ka iya azumi ita karatun Ƙur'ani. sallar dare ka yi amfani da waɗannan ka gyara zuciyarka ka yi amfani da su ka gyara rayuwarka to da me ake fuskantar wannan kwanaki goma masu daraja ana fuskantar su da yawa daga cikin ayyukan alkhairi ku yi gaggawa ka tabbata ka riga ni ni ma in tabbata na riga ka ka tabbata ka fi ni ni ma in tabbata na fi ka a wannan kwanaki goma abin da ake fuskantar kwana goma nan da shi na farko a taubatu sadiqa ka tobara da na yi na sani ka tobarar da kai ka sani abin da kika yi kin sani abin da kuka yi kun sani kowa ya dawo ga Allah wannan kwanaki goman kafin su kama ka tabbata ka sulhunta da Ubangiji ka tabbata ka daidaita da Allah to kaji sannan ka kudura niyya ba za ka ƙara ba Shi ne wa tubu ilallahi jami'an gaba ɗaya ku tuba zuwa ga Allah ya ku masu imani idan kuka yi haka za ku rabauta a lahira a tuba daga ha'inci to kaji zamba cikin aminci a tuba daga algushu algushu hai malam mu ma fa mugaye ne shi yasa Allah ya ba mu mugayen shugabanni duk abin da za mu sai ka ga mugunta mutum yana sai da manja ya ƙara koko a ciki ka ce kai manjan nan ya daskare asalin mai kyan ne tabbas asalin cuta ce kuma yana sai da mutane bala hada mutanenmu mu fulani fa na ƙauye Aje a daddaka ayaba a sai da shi a matsayin man shanu ka ɗauki ayaban nan ka sa a wuta kai ta narka mata wuta ayaba tana jin wuta tana ihu ka ce wani irin man shanu ne baya kamshi ashe an cuce ka kana wa mutum kallon mutumin ƙauye ashe kai ne ba ƙauyen ka sani ba ya ƙware ka waɗanda suke auna buhun masara da ka juya masarar totuwa ƙasa datti ba masarar ce in ka cire dattin sai ta koma rabin buhu da ɗan kaɗan mu muke haka wa junanmu buhun siminti za a tsaga sha ɗibi mudu ɗaya mudu biyu sai a maida a ɗinke mu tuba zuwa ga Allah mu tuba daga algushu idan ba mu daina haka ba Allah zai ci gaba da turo mana mugayen shugabanni suna ɗanɗana mana azaba Allah ka sa za mu tuba Allah ka sa za mu tuba abu na biyu ka ƙudiri niyya mai ƙarfi cewa a kwana goma nan za ka ba da mamaki wa za ka ba mamaki ni a'a ni ma ba kai zan ba mamaki ba kowa ya yi abin da Allah ta'ala zai yaba masa na aikin kwarai da maganganu na kwarai don Allah ta'ala yana cewa na ja fina waɗanda suka yi ƙoƙari don mu in ji Allah lanahdiyannahum na za mu ɗora su kan hanyoyinmu na shirya wa inna Allah lama muhsinin Allah yana tare da mutanen kware masu ainihin kyautatawa wannan kenan abu na uku albudu anil ma'asi ka yi nesa da sabo domin sabo shine mafi girman abin da zai raba ka da Allah e hanyar Allah daban hanyar masu sabo daban Allah ta'ala ya ce in ta tajtanibu kaba'ira matun hauna anuhu. idan kun nisanci manya-manyan laifuffuka da aka hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum kananan ma za mu kankare muku ba ku sani ba Allah ta'ala ka ba mu iko sannan Allah ya ce wani wa nudkhilkum mudkhalan karima za mu shigar da ku mashiga mai daraja a gurguje ya ku yan uwa falalan waɗannan kwanaki guda goma shine kamar haka annallaha sama biha Allah ya rantse da waɗannan kwanaki ya ce wal fajri wa layalin ashr abinda Allah ya rantse da shi karami ne ba karami bane ashe waɗannan kwanaki suna da daraja don haka ma Allah ya rantse da su to kaji abu na biyu Allah ya yi umarni a cikin waɗannan kwana goma bi kafarati tasbihi wa tahlili wa takbiri wa tahmid a yawaita cewa subhanallah ba gardama siyasa ba a yawaita alhamdulillah ba hayaniya ba da faɗin Allahu akbar da faɗin walillahi alhamd ai ta gode wa Allah wani lokaci mu yi ƙoƙari mu karkatar da tunaninmu zuwa ga Allah ba siyasa kaɗai ba to kaji idan aka yi haka to za a samu tarin lada falala ta uku daga cikin falalar waɗannan kwanaki guda goma akwai ranar arafa ranar me arafa ko da kai ɗan taurin kai ne kana da zafin kai ka ce ba ka bin kirge na wani sai naka to tun da ba arfa a garinku kuma babu arfa a gidanku ran da ake arfa a saudiya ita ce arfa a wurin allah eh kai ta ka shirme ce in ka ga dama ka zo ka bi na gaba bin na gaba bin allah ko dai abu liman ko a canja mai masallaci haka ka'ida take da su suke da arfa shi yasa ka ga mu muke bin su Allah ne ya zaɓe su ya danka musu arfa a hannunsu ko ba haka ba tunda ni da kai ba a zaɓe mu ba shin ba ma ya haƙuri mu bi ba ranar arafa ɗaya ce daga cikin kwanaki goma nan ko ɗaya daga cikin kwanakin nan guda goma wanda arafa ɗin nan shine aikin hajji mafi girma annabi ya ce alhajju arafa kai fa hajji shine tsayuwa arafa wanda ya samu tsayuwa arafa ya samu aikin hajji idan mutum bai samu tsayuwa arafa ba sai dai izagayo wata shekara ya maimaita amma bana ta wuce shi eh to kaji wannan kenan babu wata rana da Allah yake yawaita ‘yanta mutane daga wuta irin ranar arfa Allah ta'ala zai ta ‘yanta mutane wato dozin dozin an ‘yanta waɗannan an ‘yanta waɗannan an ‘yanta waɗannan har wannan rana ta wuce ‘yantawa ne daga wuta wannan rana ce Allah ta'ala yake wa mala'iku alfahari da ita ce ya ku mala'iku su wane ne waɗannan ya Allah bayinka ne kowa da farin riga da shugaban ƙasa da talaka da mai kuɗi da farin fata da baƙar fata da jafata, fata da fari-fari da duk ga sunan kowa ya sa irin riga ɗaya suna kiran ubangiji ɗaya suna fili ɗaya suna yin aiki iri ɗaya Allah ta'ala ya ce ya ku mala'iku ku duba wa suke kira ce kai suke kira ya Allah me ya kawo su sun zo neman ka ne ya Allah Allah ta'ala ya ce ku shaida dun na gafarta musu gaba ɗaya to kaji irin wannan bananza duk wanda kaga bai je aikin hajji ba bai samu wani wallahi jama'a wallahi duk shekara idan wannan lokaci ya zo to ina jin baƙin ciki ya turnike ni da ban samu tafiya aikin hajji ba musamman da tsufa ya fara taso man dinnan idan ka ka fara tsufa baka yi aikin hajji ba dole hankalin ka ya tashi ya kamata ka yi aikin hajji kana da dan sauran mai karfi amma tsufa ya zo mutum ya duka ina ba haka ake so ba Allah ka ba mu iko mu je bana ma ban fidda rai ba tunda ba ya arfa ba idan aka yi arfa zan fidda rai sai in sa na baɗi Allah ka ba mu iko to kowa ya zama haka yake yi ka sa naci kana so ka aikin haji to kaji eh Allah ka ba mu iko ranar da Allah yake wa mala'iku alfahari ku shaida dun na gafata wa bayina na hudu a wannan rana ake azumin rana arfa ga wanda ba su samu daman zuwa aikin hajji ba an fahimta yi idan na samu dama na tafi ku sai ku yi azumi eh in kuma mun tafi tare falillahi alhamd idan ban samu dama na tafi ba sai mu yi azumi tare yan uwanmu da suka samu suka je su su yi tsayuwa arfa suna cin abinci mu ko muna nan muna azumi ba dai haka muke so ba amma in haka Allah ya kaddara mun haƙura ba wannan rana ce kadai ake tsayuwa arfa kuma arfa guda ɗaya ce kuma ita Allah ya san da ita bai san da taka ba wannan da ya sani azumta ranar arfa to idan kai azumin me zai faru za a yafe maka zunubin shekara biyu yafe zunubin shekara biyu kai ka san ka tobarar da kai a shekara biyu kai ma ka manta wasu ma amma Allah ya tattara duk ya yafe mana Allah mun gode maka kai wannan addini an buɗe mana ƙofar shiga aljanna sai in mun ki to kaji zunubin shekara biyu an yafe saboda kaya azumi Allah mun gode maka abu na biyar a wannan kwana goma ake aikin hajji domin aikin hajjin yana farawa ne daga ranar takwas ga wata tara ga wata kusan an gama sauran ƙananan abubuwa ne ranar takwas ga wata a ciki ake aikin hajji to kaji da Allah ya sa kana da kuɗin ka sai ka bi jirgin yawo fiwu kawai ka sauka a gama kawai ka dawo abinka malam kuɗi kuɗi sun yi talauci Allah ka raba mu da wannan tsoho talauci mugun abu ne ai kuɗi sun yi kai zaman ka a gida da lokaci ya yi ka duba agogo kawai ka tafi a jirgin yawo ka biya kuɗinka ka samu biyan bukata ka samu babban hotel kusa da ɗakin ka'aba kai zaman ka kullum ana jam'i biyar da kai a ɗakin ka'aba sallah ɗaya a gurin kamar sallah dubu a wani wuri malam sallah dubu ka kirga shekarun biyar biyar nawa ne zai shiga cikin dubu tafiya akwai nisa malam kuɗi wallahi kuɗi sun yi duk mutumin kirki in ya samu kuɗi malam nan da nan zai shiga aljanna kuɗi kaga inda ake kashe su su yi maka rana a je wajen siyan abinci ka kirga mutane nan ma ka sai musu to kaji kai ta sallah kai ta ibada kai ta wa bayin Allah addu'a Allah ka ba mu kuɗi masu yawa masu amfani wanda za mu je mu bauta maka kaji abin da yasa ake roƙon Allah kuɗi kar ka kuskura ka roƙi talauci mugun abu ne shi karan kanshi ma ji yake da kansu Allah ya tsare mu daga talauci inda ya nufa ya Allah in talauci ya fito ka sa kan mu fito in mun fito ya Allah ka sa kada ya fito ya Allah kar ka sa mu haɗu da talauci ko ai ta addu'a Allah ka raba mu da talauci talauci mugun tsoho to kaji wasu masharanta wai an tambayi talauci ina ne gidanku wai sai ce cikin rawanin malamai to kaji ka ji irin wannan sharri ina ne gidanku wai wai wai fi ama'imul fuqaha'i Allah ya sauwaƙe malam ka je kasashen larabawa ka ga yadda manyan malaman nan ke fitar da zakka manyan limaman nan hotel hotel gare su nasu da manyan wuraren sana'a malam ina amfanin talauci ko da samu kai ka samu wadata ayan ma ta fi fitowa da kyau amma talauci malam mutum i kabili a mai tasbihi sake buga ba'adi saboda bakin talauci ina amfaninsa Allah ya gyara zukatanmu to ya ku yan uwa masu daraja a cikin wannan wata dai akwai aikin hajji kamar yadda aka sani ziyarar ɗakin Allah ga wanda ya samu iko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi gaggawa ku je aikin hajji tun kafin a hana ku da ba mai cewa mutum kaza daga baya an kayyade sai mutum kaza a kowace ƙasa kaga hanya ta farko da aka hana mutane aikin hajji kenan ƙayyadewa abu na biyu to dai ka ce najeriya da suka fi kowa zalunci akwai ɗan uwa nan da yawa nan muke juma'a da shi da yawa nan muke juma'a ban san ko ya zo ba yanzu na yi tsammanin bana zai tafi aikin hajjin nan ka sa mutane su biya miliyan ɗaya da rabi ya biya nashi da na matarsa miliyan ɗaya da rabi aka ce sai sun ƙaro miliyan ɗaya ɗaya suka ƙara a hakan kuma in baka ba da cin hanci ba za ka ba a ƙasar nan ake haka cin hancin dubu ɗari bakwai dubu ɗari uku dubu ɗari hudu wace irin rayuwa ce ina za mu da irin wannan tunani eh ina jin malam kai kake gaya min wani shi ma ce ya karɓi kuɗin sa ko ya ce ya haƙura in an dawo aikin hajji a maida mai kuɗin abin ya fi ƙarfin sa ya buga ya buga abin ya gagara sai a ce mutane sun cika sai dai in kana so ka je ka kawo dubu ɗari biyar haka ake yi ibadar Allah waɗancan larabawa suna girmama baƙin Allah a Najeriya ana wulaƙanta baƙin Allah malam dole masifa ta sauka a nan dole ne saboda yadda muke mu gyara abin muke ba daidai ba ne shi yasa hajj commission muna neman a nemi mutane na musamman a ba su waɗanda suke da ilimin addini da ilimin sanin darajar mutane ba kuma kowace mutane ake wakiltawa ba wani ma sai da zai tafi a duba biza shi a ce idan ba sakacin gwamnati ba taya aka yi mutumin ƙauye aka mai biza fake. Wacce irin ƙasa ce wannan annabi ya yi gaskiya ce ku je aikin hajji tun kafin a hana ku zuwa tun kafin a hana ku zuwa Allah ya gyara zukatanmu idan mutum ya samu dama ya aikin hajji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin hajji kubutacce bai da sakamako sai aljanna to yana daga cikin kwanaki goma nan ake aikin hajji sannan a cikin wannan kwana goma ne ake da sallar idi wanda sunna ce mai karfi duk shekara ana yi na bakwai a wannan kwana goma ne ake da yawmun nahar ranar yanka ranar yanka ranar da ake layya a cikin wannan kwanaki rana ta goma ita ce ranar layya Allah ta'ala ce inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar wanhar kayi suka kayi yanka kayi layya to kaji talauci bai yi ba abincin da za a ci yanzu ya gagara ba layya ba an fahimta ai da can da ake da wadata zamanin iyayenmu kowa yana kiwon raguna kowa yana kiwon tumaki ko da za a zo masallaci sai ga raguna daure ko ragon alhaji wane da na alhaji wane hada na liman da na ladan amma yanzu fa in dai sai liman ya yanka rago za ka yanka to ba layya za ka yi ba muna ganewa jama'a haka abin ya koma idan Allah ya hore maka shi yasa kaga talauci da yayo nan kai nan wurin talauci da kake ga sharri ne alkhairin da ake samu a layya ba dan karami bane duk wanda kaga bai yi layya ba yau da gobe ci in dai kaga mutum ya san alherin layya bai yi ba to yau da gobe ci Allah ka ba mu iko daga ƙarshe ya ku yan uwa masu daraja wannan kwana goma kamar yadda muka sani in sun shigo to dai ba a yin aski ba a yanke kumba ya ku bayan Allah masu daraja a kwana goman nan mutum ya yawaita sadaka ba sai ka tara kuɗi za ka sadaka ba ko naira ɗari ce ka ba wani tana da muhimmanci idan ka samu ɗari biyar ka bada wanda Allah ya ba dubu ya bada wanda yake da shinkafa ya auna cikin kwanakin nan ya ba bayin Allah talakawa ya rage musu jin jiki domin ana cikin jin jiki taliya ɗaya wajen ɗari uku take shinkafa ko dubu ɗaya da ɗari shida da ɗari uku mai kyan mai ƙasa kuma 800-700 mai ƙasa Allah ka raba mu da cin shinkafa mai ƙasa ka ba mu mara ƙasa mu ma mu ci mai kyau wa yake so ya ci mai ƙasa ko kai kana son cin shinkafa mai ƙasa ba mai son ya ci mai ƙasa an jima a je a farke shi a ce za a cire ƙasa a ciki duk lalura ce duk wanda ka ga ya ci mai ƙasa ba haka ya so ba a ci shinkafa mai kyau a sha madara mai kyau malam Allah bai yi daɗin duniya ba sai dan masu imani duk daɗin duniya da ka gani Allah ya ce na yi ne dan masu imani marasa imani suna cin arzikinsu ne kuma sai ka ce mu ci shinkafa mai kasa duk wanda ya ce ka rika cin shinkafa yan najeriya ka tambaye shi tsakani ga allah gidansa ita ake ci ka tambaye shi tsakaninsa da allah gidansa ita ake ci wannan shinkafar da ake auna mutane mai kasa duk waɗannan manyan ba mai cin irin ta a gidansa wadda suka hana a shigo da itan ita ake shigo musu da ita ta barauniya hanya mai dokar bacci ne ya buge da mai gyangyaɗi mai dokar bacci ya buge da gyangyaɗi to da haka a shigo da mai kyan mana kowa ya ci wani irin bakin ciki ne abincin da mutane za su ci makana bakin ciki tun nan ka zube ba shugaban kirki a wurin to kaji Allah gyara mu Allah ta'ala ya ce wa an fi komai mara zakana ku ku ciyar cikin abin da muka azurta ku da shi min qabali an a atiya ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku ya tabbatar yayi taimako yayi abin da zai yi akwai ranar da mutum zai mutu yana kallon motoci ya basu gidaje ya basu shanu ya basu duk abin da zai bari ya bari min qabali an ya atiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula ya koma yana cewa ya Allah ina ma da ka jinkirta min dan seconds ila ajalin qaribin dan wasu kwanaki in samu dama fa asaddaka in yi sadaka ka dan jinkirta min ɗan mintoci kawai in samu dama in ce bawa na kaza bawa na kaza Allah ya ce ina walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya daga wata rai kafa idan ajalin ya zo Allah ka ba mu ikon yi kafin mutuwa ta zo daga ƙarshe kamar yadda aka sani waɗannan kwanaki ne na tasbihi da takbiri da kuma rage yawan magana wadda ba ta da amfani Allah ta'ala muke roƙo ya zaunar da mu lafiya yadda muke fuskantar waɗannan manyan ibadu na aikin hajji da kuma ibadar layya Allah ka sa mu samu dama mu yi aikin hajji kuma mu yi layya idan ba mu samu dama ba ka ba mu damar yin haƙuri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk qumu ila salatikum yarhamukumur rahman yadda ake da ma'aikata